أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم barkanmu da wannan marici na laraba tara ga watan sha ɗaya wato watan zulƙada ko zulƙa'ida a shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na ɗari biyu da da ashirin takwas in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul umuril manhi anha mun tike da ƙarshen babi na hudu haka ne ko da uku za mu tashi babu taharimi kauli shahin sha babu taharimu kauli ko taharimi kauli shahin sha kalmar shahin sha ba kalma bace ta larabci amma ma'anarta a larabci shine sarkin sarakuna to dukkanin wata kalma ko ba ta larabci ba wacce take nuna wannan ma'ana haramun ne faɗa wa mutum ita yanzu ko da hausa kalmar sarkin sarakuna haramun ne ka gaya wani in ba Allah ba to haka da larabci malikul muluk ko malikul amlak haka shahin sha an gane ko da haka dai haramun ne dukkan kalmar da Allah ake gaya wa ita a matsayin suna ke keɓantacce nasa a ɗauke ta a gaya wa wani komin girmansa don a bambance tsakanin Allah da wanda ba shi ba tsakanin mahalicci da kuma bawa an gane ko shi ne mala ya ce lissulfani ko ga sarki ba a faɗa haka wa gairihi koma wani sarki amma sau da dama muna ji ana faɗa ko da yawa mawaƙanmu suna gaya wa sarakunanmu waɗannan sunayen sarakunanmu sarakuna ne masu daraja masu martaba amma dai sarkin sarakuna Allah ne ba wani wanda yake sarkin sarakuna in ba Allah ba an gadi ko daka in za a yabi sarki a gaya masa wata kalmar wadda ba wannan ba sawa'an da hausa ko da larabci ko da turanci ko ma da wani yare amma a guje gaya wa shugabanni ko sarakuna kalmomin da Allah kaɗai ake gayawa domin wannan ma yana shiga babin shirka hada Allah da wani cikin abin da yake haƙƙin sa subhanahu wata'ala imam an-nawawi yace li anna ma'anahu domin ma'anar kalmar shahin sha malikul muluki shine sarkin sarakuna da larabci kenan wala yusafu bizalika kuma ba wanda ya dace a sifanta shi da wannan sifa ta sarkin sarakuna ghairullahi subhanahu wata'ala in ba Allah ba mai girma da waya. shi kadai ya cancanta a ta da wannan sifa subhanahu wata'ala hadisi mai lamba ta arba'in. to kalmar sarkin sarakuna ba ita ce kadai kalmar da Allah kadai yake gaya ba kamar mamallakin masu mulki ai ta ma kamar daidai take da sarkin sarakuna ko yawwa an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي إن أخنق من حقيقة ما في مون سونا ما في مغني سونا ما في كامة ورسونا كلمة أخنق من الخنوق لقى الخنوق ليه wa huwa dhillu wal maskana kalmar alkunuku tana zuwa da ma'anar azillu kaskanci wal maskana da talauci ma'ana suna mafi kaskanci suna mafi tsiya da hasara da taɓewa an gane ko waɗansu malaman suka ce kalmar al'akhnaku ana nufin azalluha wa awdahuha sunayen da suka fi kowane suna zamowa koma baya ko sunan da ya fi kowane suna zamowa makaskanci to shi ne sunan da za a faɗa a nan gaba alƙazi iyal Allah ji kansa da rahama ya ce ma'anahu abinda kalmar aka na ƙasmin take nufi ma'anahu a shaddul asma'i sabaran mafi tsananin sunaye ƙasƙanci sunan da in an gaya maka ya fi kowane suna koma baya da ƙasƙanci da wulakantarwa ko da ku a zahirin lafazinsa kana ganin yabo ne to amma a mahanga ta shari'a kuma a wajen Allah shine mafi kaskancin sunaye mafi koma bayan sunaye wannan shine abin da alqadi iyal ya faɗa kuma za Allah sallallahu alaihi wa sallam zai gaya mana mafi kaskancin sunaye mafi koma bayan sunaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inda Allah amma a wajen Allah azza wa jalla mai girma da buwaya ibn battal ya ce wa idza kana lismu azallul asma kana man tasamma bihi ashadda zullan sakon da ake so a isar a hadisin in aka ce suna kaza yafi kowanne kaskanci abin nufi wanda aka gaya wa shine mafi kaskanci ina fata an fahimta dan sau da dama mutane sukan fahimci wani abu ba abin da shari'a take so ta ce ba idan misali aka ce suna kaza shine mafi muni sai ka ɗauka sunan daban mai sunan daban a'a a nan ba sunan ma ake nufi ba mai sunan ake nufi an gane ko abin nufi duk wanda aka gaya wannan suna kuma ya yadda ko shi ya raɗawa kansa ake gaya masa to ya sani shine mafi kaskancin mutane da wulakantuwa a gobe kiyama a wajen Allah an gane wannan kamar yanzu ne idan aka ce duk tufafin da ya ja ƙasa a wuta za a sashi wani sai ya dauka wai rigar za a yanke ita a jefa a wuta shi a kyale shi a an kai haka baka fahimci daidai ba abin nufi duk mutumin da ya ja tufafi a ƙasa namiji to wannan wuta za a sashi to amma sai a ce tufafin za a kona ma asfala min alka'abaini min izari fa fin nari duk tufafin da ya kasa da idan sawu na ɗa namiji yana tafiya yana jansa a ƙasa a wuta za a sa abin da ake so a ce da kai wuta za a sa ka kiyaye kaga kenan laifi ne ba karami ba yin haka to haka nan duk mutumin da ya sa wa kansa wannan suna da za mu faɗa ko aka sa masa kuma ya yadda ake gaya mai to ya sani yana cikin mummunan haɗari yana cikin mummunan makoma a gobe kiyama a wajen Allah mai girma da ɗaukaka Allah ya tsare mu da haka imam eh, eh, eh, ibn battal yake cewa abinda ake nufi shi mai suna al-khalil ibn ahmad al-farahidi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugar larabci ya ce akhanak afjar waɗansu malaman sun fassara alkanaku a nan bi ma'ana alfujur mafi jirkin sunaye sunan da ya fi kowanne suna zamowa suna mara kyau rajulun shi ne sunan mutumin da ko mutumin da ta samma malikal amlaki da ya sa wa kansa suna sarkin sarakuna ko aka sa masa domin wani sunan zai iya yiwa ka wayi gari ba kai ka sa wa kanka ba sa maka akai to amma za ka iya zamowa mai laifi inda ka tashi ka san illar sunan sai kuma baka canja ba sai kuma ka yadda aka ci gaba da gaya maka shi zai iya yiwa su iyayen da suka sa maka sunan wannan bayanin bai zo musu bane ba su sani ba amma kai yanzu da ka girma ka karanta ko aka karantar da kai ko sakon ya iso maka to sai ka roƙa wa iyayenka gafara kai kuma sai ka canja suna kuma wajen canja sunan baka bukata sai kayan rago wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka wa mutane mutanen da suka keto jahiliya a lokacin jahiliya zaka ji sunaye iri iri to da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin musulunci da shari'a duk lokacin da annabi ya gamu da bako da sun gaisa farkon abin da yake tambayarsa sa ya sunanka da ya ji sunan irin sunaye ne na maguza mara kyau sai canja ma manzo Allah ta wannan hanyar ya canja wa har matarsa na na maimuna suna domin asalin sunan maimuna barratu kalmar barratu tana nufin tagari to shi kalmar nagari yaban bankai ne ubangiji kuma ya ce wala tuzakku ku? yaban kai bahaushe yake jahilci yaban kai ɗabi'a ce ta munafukai alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila baka ganin wanda suke kokarin sai sun wanke kansu kuma da kashi a gindinsu alesu Allah shi yake wanke wanda ya so ya wanke kuma ya san ya cancanci a wanke shi in kana da gaskiya baka bukatar sai wani ya yabe ka yaban Allah ya ishe ka amma idan mutum bai da gaskiya to shine yake ta kokarin sai ya nuna shi mai gaskiya ne to kuma aikin banza zaka yi bata wa kanka lokaci zaka yi da haka ubangiji subhanahu wataala ya hana yaban kai da haka hatta sunaye waɗanda suke kunshe da ma'anar yaban kai annabi canja su yake da haka da ya taddana na maimuna matarsa tana da suna barratu ta gari sai canja yake ke sunanki maimunatu daga yanzu mai albarka ma'ana wacce ake fatan ta yi albarka akwai bambanci tsakanin nagari da kuma mai albarka mai albarka addu'a ce nagari ko ne tabbatarwa ne ita ku addu'a roƙo ne na abin da kila babu Allah ya bayar wannan kenan to da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana canja sunaye sa'id ibn al-musayyib mun shafa tsar wannan kakansa sunansa huzn bakin ciki manzo Allah ya gamu da shi wata rana suka gaisa yana da dumudumin fitowarsa daga jahiliya bai dade da musulunta ba da suka gaisa da annabi sai annabi ya ce da shi ya sunanka sai ya suna sunana huzunu bakin ciki sai annabi ya ce a'a ba dai huzunu ba bawan Allah sunanka daga yau ya koma sahalu sauƙin kai to shi kuma da yake bai dade da fitowa daga jahiliya ba sai wa annabi wauta sai ya ce la ughayyiru sunan sammani bihi abi wala ummi ni ba zan canza sunan da babana da babata suka samun ba to shi annabi ba a musanyen yawo da shi in ya ce yi kaza ka ce ba za ka yi ba sai ya kyale ka abdullahi dan amru ko dan umar sun rawaito hadisi wata rana manzo Allah ya wuce sai ga wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sai ya ce masa bawan Allah canja hannunka na hagu maka ci da dama sai ya ce ba zan iya ba kalmar ba zan iya ba ya faɗe ta ne irin da izgili ba za ka iya ba ya ce eh, ba zan iya ba sai annabi ya ce kada ka iya sai ya ya tafi ya bashi suka ce abin mamaki yadda ka san ka ɗauki leda ka kara a jikin wuta ta tsotse take aka ga hannun kawai ya tsotse wannan sauyin ya wuce da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan bawan Allah huzunu da annabi ya ce ka canja suna ka koma saukin kai ya ce ba zan canja sunan da babana da babata suka gaya mun ba sai annabi bai ce masa komai ba sai kyale shi tun daga ranar ba a sake zaman lafiya a gidansa ba kullun cikin bakin ciki kullun cikin bakin ciki suke jikansa da ya girma ya zama ɗalibin ilimi har ya rika ya zama malami da ya zo sai ya karanta wannan hadisin kissar kakansa da annabi annabi ya yi yunkurin ya canja wa kakansa suna yaki da kansa yake faɗa sa'id ibn al-musayyib yace wallahi fa ma zanatil hazanatu fina bakin ciki bai bushe ba a cikin dangin mu har yau amma da yawan 'yan kwana ma ba sani ba sai ni da na karanta yau na gano inda bakin zaren yake ashe waccan gaddama da kakanmu yayi wa annabi ita ta ja mana bala'i to da ya ƴan uwa duk lokacin da mutum yake da wani suna mara kyau sawa'an iyaye suka sa maka kakanni suka sa maka abokai ne sunan tsokana ne idan ka gano rashin kyan sunan ka canja shi kuma masu faɗar ko shi bai gano ba in ku kun gano ku daina gaya masa tunda Allah ya ce bi isa litmul fusuq ba'dal iman tur da sunan fasikanci bayan imani ya zo wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan junan ku da miyagun laqab an fahimci wannan to da ka dai ko da ba kai ka sawa kanka sunan ba wani ya sa maka in ka gano akwai matsala a sunan ce a canja ko canja kayanka da kanka kuma ko wani ya ce sai kayanka rago ka ce ƙarya ne ba wani yanka rago domin akwai waɗanda kuma ake damfara su da wannan yanzu da yawa daga cikin waɗanda suke shiga musulunci sababbin shiga in suka gabu da waɗansu malamai ɗan arubta sai su ce musu wai sai sun kawo ragon canjin suna wannan ba gaskiya ba ne ba wani ragon canjin suna irin wannan yanayin haka ake canja sunan ba tare da an yanka rago ba to da ka dai mutum ya ce da kansa sarkin sarakuna ko a rinka ce masa ko alƙalin alƙalai shi ma wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan domin alƙalin alƙalai ai Allah ne wa huwa ahkamul shi shine mai wa masu hukunci hukunci domin shi zai yi hukunci ga baki ɗaya a ko akan kowa wallahu ya hukumu la mu'aqiba li hukumihi Allah shine in yi hukunci an gama shi ba a ɗaga ƙara a kotunsa daga shi an gama to da haka bai kamata ba wani kuma a ce yana kiran kansa ko ana kiransa da irin wannan sifa ko irin wannan suna muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi qala sufyan ibn uyayna sufyan dan uyayna yace malikul muluki mislu shahin sha kalmar malikul muluki daidai take ta fuskar ma'ana da kalmar shahin sha an gane ko to amma shahin sha kamar yadda na gaya mana ba ta larabawa ba ce ba amma malikul muluki wannan kalmar larabci ce wadan sun ce kalmar shahin sha yaren mutanen eh, iraki ne amma ba kalmar larabci ba ce ba to zai iya yiwa na iraki ne zai iya yiwa na waɗansu mutanen ne na daban cikin dai mutane waɗanda suke rayuwa a duniya hatta mutanen indiya suma suna faɗar shahin sha suna nufin sarkin sarakuna babi na hamsin da biyar babin nahayi an mukhatabatil fasiqi wal mubtadi'i wa nahwihi ma bi sayyid wa babi na hamsin da biyar wanda yake bayani akan hana yin magana da fasiki ko ɗan bid'a da kuma ce da shi shugaba ma'ana mutumin banza a musulunci ba a so a bashi ne girma girman da zai sa masa ya dada jin cewa shi ya isa har ya ci gaba da yin abin da bai dace ba girma ta fuskar lafazi ba girma ta fuskar aiki ba an gane ko girma ta fuskar aiki ba laifi ba ne don ka ba wa dukkan wanda ya girme ka girma misali za a shiga waje ka fara ba shi dama ya wuce an gane ko misali ka fara gaishe shi misali in kun haɗu kenan misali in zai baka abu ka karba cikin girmamawa wannan duk ba laifi bane ba amma ambatansa da kalmar shugaba to wannan shine ba a so kaga kenan wannan girmamawa ce ta fuskar mai magana shi yasa imamu nawawi yace babu nahyi mukhatabatil fasiq magana da fasiki wal mubtadi da dan bid'a wa nahwihi ma da makamancin su bi sayyid da ce da shi shugaba to amma duk da hakan shi ma anan malamai suka ce in ababun maslaha ne in ababin da'awa ne ba laifi ba ne kuna tattaunawa da wani wanda shi bai fahimci sunna ba Ila yana bin wani malami ko wani shehi kar ka yadda ka zagan masa malaminsa ko shehinsa ko ka gaya wa malaminsa ko shehinsa bakar magana ba laifi ba ne ba ma ka girmama malamin nasa don me don shi ya fahimce ka domin duk lokacin da mutane suke da shugaba ka wulaƙanta shugabansu to baka so ka shirya da su ba baka so su fahimce ka ba irin wannan mu'amalar manzo Allah ya da mutanen makka ya rinka girmama shugabannin makka dan mabiyansu su gane cewa ba faɗa yake da shugabanninsu ba saƙon gaskiya yake so ya isar idan faɗa ne na shugaba da shugaba in ka zagi nasa sai ya zagi naka to kaga an yi ɗaya da ɗaya kuma sako bai isa ba a nan asara kuka yi duka ba ku yi riba ba shi yasa zamu ga har gumaka a wannan babin Allah bai yadda a zage su ba mutane suna bautar gunki ko suna bautar kyankyaso ko suna bautar kaza ka zage shi to kayi laifi ba dan abu ne mai daraja ba a'a dan in ka zage shi barnar da za ta biyo baya shine su ma sai su kalli naka mai girman irin wannan sai su rama shine Allah yake wala ta subbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbu adwan bighairi ilm karka yadda ka zage wani abin da wasu suke bautawa koma bayan Allah in suka tashi za su rama akan Allah kaga kai ka jawo Allah zagi to kuma hadda da wannan sai mu gane hatta a maganar siyasa yau ka zagi shugaban waɗancan su ma sai su a kan naku wannan shi ya buɗe ƙofar zage-zagen siyasa yau da muke fama da shi duk yadda kake ganin shugaban waɗancan kai bai ma ba an yadda bai ma ba amma mutunta musu kayansu su ya musu duk yadda kake takama da naka ya ma su ma na su musu mu mutunta ra'ayoyin juna mu mutunta fahimtar juna mu mutunta shugabannin juna ba ni da bukatar sai na zagi shugaban wa'ancan sannan zan tallata jam'iyyata ko bukatata a'a faɗi abin da zaka faɗa duk lokacin da kaga magana ta koma zagi to an kure mutum amma duk mai hankali in yana da abin magana baya me ba zagi a'a yanzu tsakani da Allah shugabanka kai me yayi lokacin da ya samu dama yayi kaza yayi kaza yayi kaza shikenan ka tallata masu hankali za su gani kai kuma naka da ya samu dama me yayi yayi kaza yayi kaza shikenan masu hankali za su fahimta amma ba sai ka ɗauki hoton jaki ka makalawa shugaban wancan ba shi ma ya ɗau jaki ya makalawa naka kai ka ɗau biri ka manna wa nasa shi ya ɗau biri ya manna wa naka to me kenan kuka yi yanzu hauka kawai kuke yi babu wani abu da kuke yi na hankali da haka bisa ga wannan ka'ida ce Allah ya tura annabi Musa da ɗan uwansa Haruna zuwa ga Fir'auna kuma ya ce su girmama shi a cikin magana saboda babi ne na da'awa babi ne na a fahimci juna izhaba ila fir'auna innahu daga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku tafi zuwa ga fir'auna sai da Allah ya tabbatar da cewa fa kafuri ne innahu daga yayi dagawa amma duk da haka sai yace faqula lahu qawlan layyinan ku gaya masa zance mai kyau zance mai daɗi la'allahu yatazakkaru dan yi ya dauki wa'azi aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah abdullahi dan abbas ce kaulan layyinan din nan shine karka yadda ka kira shi da sunansa tsarara shi yasa fir'aun yana da lakabi na girmamawa shi kansa lafazin fir'auna din ma ai sunan title ne na sarautar ba sunansa bane na yanka da haka sai dai ka ga eh, girmama shi ka ce masa ya mai girmawa ne ya mai darajawa ne da yawa waɗansu in ba su fahimta ba lokacin da malamai suke wa'azi suke cewa gwamna mai girma ko shugaban ƙasa mai girma wani zai ɗauka wani mai neman mukami kake a wajen gwamna ko mukami kake nema a wajen shugaban kasa ka'idar faƙula lahu ƙaular layinan ce kai ne baka da aikin yi kake neman aiki amma wani aikin sa haye masa yawa ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata wani malami zai masa wa'azi sai ya masa da kaushi sai ya ce masa to alagafata malam na san dai duk imanin ka ba za ka kai Musa da Haruna ba ni kuma duk kafirci na ba zan kai Fir'auna ba amma duk da haka an ce Musa da Haruna su ce da Fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan layyinan kuma Allah ya ce a gaya wa shugabanni wannan ne dan a kafa musu hujja domin wani shugaban idan ka tashi ko gaskiya za ka faɗa sai ka faɗi ta tsararta babu ranka ya daɗe babu Allah ya ƙara ma lafiya babu kaza to sai dan ya biyo duk waɗannan maganganun da ka faɗa na gaskiya shedan ba zai nuna masa su ba sai nuna masa ka gama rashin kunya yake ba ka gama bai ce ma ranka ya daɗe ba ka gama kaza sai zama sakon bai isa ba bai isa ba shedan yana iya amfani da kalma ko mun kankantarta mummuna a cikin tarin kalmomi dubunnai kyawawa sai ya bata wannan kyawawan da wannan ƴar kankanuwar memunin wuce yin hikima yake wake daya yana bata gari yanzu sai kai abinci mai yawa in baka yi wasa ba suka gishiri cokali ɗaya zai bata maka abincin to wannan ita ce kawai hikimar da take sa ake tausasawa wajen wa'azi kuma wannan ka'ida ce mai kyau ba sai shugaba ba kowaye za ka yi masa magana magana mai kyau tana da daɗi wa kulolin nasi husna ku gaya wa mutane zance mai kyau haka Allah ya ce wa kulli ibadi ya kulun lati hiya ahsan inna shaytana yanzabu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina yau da dama cikin maganganun mu muke bata alakokin da ke tsakanin junan mu a cikin kalma ɗaya sai ka bata alaƙar ka da mutum ta shekara hamsin ta shekara ashirin kalma ɗaya za ka gaya masa ka lalata da ka bahaushe ce baki shi ke yanka wuya mu yi ƙoƙari mu rinka takatsantsan wajen maganganunmu mu yi ƙoƙari mu rinka faɗa abubuwan da suka dace matuƙar shari'a ba ta hana mu mu kyautata wa junanmu maganganu ba to ba mu da buƙatar sai mun munana amma akwai lokutan kuma da munana wasu yana da amfani in ba a babin da'awa ba wani mutum yana jin shi mara kunya ne shi tsagera ne zai iya cin mutuncin kowa to yana da kyau shi ma a keta nasa sai gane cewa ashe kenan abun ba daɗi shi yasa imamu shafi ya wata magana mai kyau yace lisanuka la tazkur bihi awrata mar'in fa kulluka awratun walin nasi alsun kada ka kuskura ka ci mutuncin mutane da bakinka dan kana ganin kana da baki domin su mutane suna da bakin magana ina fata fahimci wannan da haka idan ka zagi wani da bakinka to ka keta wa kanka da kanka alfarmar ka kai ma za a iya zagin ka. da ka dai in ba a babi na muƙabala ba ba a babi na rama mummuna da mummuna ba idan mutum ya yi maka in ana zaune lafiya to mu mutunta junanmu a cikin maganganun bakinmu amma matuƙar yaban wani zai bayi zuwa ga taimakawa barna to kuma ba a son wannan amma duk wata kalma da za ta bayi zuwa ga gyara to shari'a tana son wannan abin da yasa aka ce kar a kira munafiki da cewa shugaba saboda kada mutane su fahimci cewa kamar daidai yake kuma kamar munafircin abin yi ne su goyi da bayansa a'a hakanan kada a ce da wani dan bid'a wanda yake yayi fice wajen yi wa sunnar annabi zagon kasa kuma a samu kana sa to kamar kana yaban bid'arsa ne amma in ba haka bane ta babin tattaunawa ne dan a fahimci juna to mu tausasa wa junan mu a magana babu mu'amala ce ta mutum da mutum mu tausasa wa mu a magana manzo Allah hadda kafirai yana magana mai daɗi wajen tattaunawa manzo Allah baya kiran har da sunan su tsirara saboda su al'adarsa ta larabawa kiran mutum da sunan sa tsirara yana daga cikin cin mutunci haka an kaga mutum dole ka ce baban wani to hatta manyan maka kafiran maka annabi baya kiransa da suna tsirara wani kafuri daga cikin manyan kafiran maka yazo ne wa annabi tsiwa amma manzo Allah ya kira shi da sunansa tsirara bai iya ba in yi magana yin magana sai ce in ta haita ya abal walid ya baban walid ka gama ka gama manzo Allah baya son ma ya fada shi ya fada yana so shi ya gama sannan shi ya fada. wannan shine kyakkyawan mu'amala hadisi mai lamba ta 1741 an buraida radiyallahu anhu kala daga buraida Allah ya kara masa yadda ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la ta lil munafiqi sayyidun kada ku ce da munafiki shugaba fa innahu iyyaku sayyidan domin in shugaban ne a gare ku ko in ya zama shugaba a gare ku faqad asqaftum rabbakum azza wa jalla to ai kuma kun saba wa Allah ana ka yarda da shugabancin mai saba wa Allah to kai ma ka zama mai kenan ka zama mai saban Allah alimam ibn ibn al-asir a cikin uh, garibul hadis yake faɗa cewa wa sayyidu kalmar sayyidu da annabi hana a gaya wa munafiki ita yutlaqu ala rabb kalma ce da ana iya gaya wa Allah ita kamar wace kalma a Hausa kamar kalmar ubangiji kalmar ubangiji a Hausa ana gaya wa Allah amma asalinta a Hausa ba Allah kaɗai ake gayawa ba duk mai gida ana ce da shi mai ubangiji domin ita kalmar giji din a asalin hausa tana nufin gida me yasa bahaushe yake cewa Allah ubangiji saboda Allah ya ce shi ne rabbu hazal bait ubangijin ɗakin Ka'aba shi ne ake cewa ubangiji ana nufin me ɗakin Ka'aba da Allah da kansa ya ce, yace abudu rabb hazal bait su bauta wa mai wannan ɗakin shugaban wannan ɗakin to kaga duk mai gida ai shugaban gidansa ne ko to bahaushe yakan ce wa masu gida ubangiji shi yasa hausa ta kwarai mata sukan ce da mazajensu mai giji daidai da mai gida to kalmar sayyid a larabci ana gaya wa mai gida ana gaya wa Allah idan aka ce mai gida ana nufin shugaban gidansa in aka ce mai gida ana nufin Allah ana nufin shugaban kowa da kowa kuma mai ɗakin ka'aba da aka kalmar sayyid a larabci ana gaya wa Allah ana gaya wa sauran shugabannin da ba Allah ba kamar mai gida ma da matarsa kamar kalmar lord ne a turanci kaga lord turawa suna faɗata suna nufin wa shugaba shi yasa alƙalai a kotu suna cewa chief judge my lord musamman lauyoyi to sannan zaka zo ana addu'a kuma ka ji suna cewa oh lord ko to kaga kalma ce wacce tana da harshen damu ana iya gaya Allah ana iya wa wani ba Allah ba to shine nan ibn al-asir a cikin garibul hadith zai fayyace mana ita ma'anar kalmar kanta da manzo Allah yace la taqulu lil munafiqi sayyid sai yace wa sayyidu yutlaqu ala rabb ita kalmar sayyidu ana gaya wa Allah ko ana gaya wa shugaba ko wanda ba Allah ba wal malik ana gaya wa mai mallaka duk wanda ya mallaki abu sai a ce rabba hadhihi kaza an gane ko kamar zan iya cewa rabba hadhihi darraja me wannan motar me wannan keken an gane ko to haka nan Allah yace qul inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldati allazi harramaha kaga rabba hadhihi albalda ana nufin Allah subhanahu wataala to haka nan malik mamallaki wanda Allah shine mamallakin mamallaka tare da haka kuma ya ara mallaka ga bayinsa wa sharif haka nan duk wani madaukaki akan ce da shi sayyidu wal fadil haka mai fifiko wal karimu haka mai karamci ko mai girma wal halimu haka mai haƙuri mai juriya akan ce da shi sayyidu wa a adha qaumihi da dukkan mai jurewa challenges na mutanansa an gane ko to a ce wani sayyid mai halin girma shirin fasha shirgi da bahaushe yake cewa kowa ya taso wajenka zai zo saboda haƙurinka da juriyarka to wannan ma akan ce da shi sayyid kuma ko da mutum dan kankani ne fa ba babba ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli al-Hasan jikansa dan sayyidina Ali a lokacin Hassan bai kai shekara bakwai ba domin manzo Allah ya bar duniya Hassan yana shekara bakwai to amma Hassan bai kai shekara bakwai ba manzo Allah ya kalle shi ya ce inna bani hadha sayyidun kun ga wannan ɗan nawa shugaba ne mai halin girma ne yaro ne mai ƙananan shekaru amma yana da hankalin manya sai manzo Allah ya faɗi girman nasa sai ya ce wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'ataini azimataini minal da sannu Allah zai sasanta wasu manya-manyan jama'u na musulmai guda biyu da za su yi rigima da wannan yaran shi zai yi musu sulhu manzo Allah yana ishara zuwa ga rigimar da za ta faru tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali wanda ta sanadiyar sayyidina Al-Hasan rigimar ta kare shi ya sasanta shi ya sulhu bayan da na ali ya rasu mutanen da suke goyon bayan na ali duk suka zo suka yi wa ɗansa alhassan baya suka ce yanzu tunda babanka ya rasu kai ne a ci gaba da gashi yaro ya ce a'a ni ban yadda ba akwai wasu abubuwan da lokacin babana aka yi su da da shawara ta ce ma da ba a yi su ba da haka ni a wajena in shi babana yana da ikon ya ja da mu'awiya wannan faɗan manya ne amma ni ina ganin ba zan iya ja ba mu je a yi da haka sai na alhassan ya ci gaba ya je yau mu baya ya kashe fuskutar wannan rigima amma duk da haka ba ka rasa fitinannu waɗansu sai da suka ja baya suka ce kun gan shi ko kaza kaza kaza shi yasa cikin yan shi'a akwai waɗanda suke cewa da alhassan khazilul mu'minina wanda ya tabar da mu'minai maimakon ya ja zugar a ci gaba da faɗa kawai sai ya je ya ba da mu ya sai da mu to wannan ku ishara ce da manzo Allah ya yi masa tun yana yaro karami cewa da shi Allah zai sasanta tsakanin manya-manyan jama'u guda biyu na musulmi wanda suka yi fada to kaga wannan halin girma ne ko da yake alhassan a lokacin yaro ne karami amma manzo Allah ya sifanta shi da cewa sayyidun shugaba ne to haka nan wa zawj miji ma ana ce da shi shugaba rabbu ko sayyidu war ra'is haka nan jagora wal muqaddam haka duk mutumin da ake shugabantar da shi akan abubuwa wa asluhu ibn al-asir yace asalin kalmar sayyidu min sada yasudu daga kalmar sada ne yasudu sada ya jagoranta yasudu yana jagoranta fa huwa yasyudu fa huwa kai daka a madadin a ce fa huwa sayyidu sai a ce fa huwa sayud asalin sayyidu sayudu ne mana a madadin ya'un da ya'un guda biyu wanda aka yi musu shadda suka zama sayyidu asali ɗaya ya kunce ɗaya wawance sayudu madadin sayyidu to a ƙa'ida ta larabci in ya'un da wawun suka haɗu a waje ɗaya kuma ya'un ɗin ta zama tana da zamma wawun ɗin ya zama yana da sukuni to ya'un ɗin nan tana rinjayar wawun ɗin shi ma sai ta bai da shi ya'un ƴar uwarta to kuma in an yi haka kaga an samu harufa guda biyu makamantan juna ɗaya mai muskuni ɗaya kuma mai wasali to a nan shine ka'idar idgami za ta zo sai a idigami na mutamasilai a shigar da harafi dan uwan dan uwan harafi makocin dan uwansa kuma wanda ɗaya mai wasali ɗaya kuma mara wasali su da dai daga sayudu sai abin ya zamo sayyidu shine yace fa qulibatil wawu ya'an sai aka canja wannan wawun ɗin mai sukuni ta zama ya li ajalil isa kina saboda kasantuwar ya'un mai sukuni ha kafinta thumma udzimat sannan sai aka yi idigami a madadin sayud sai ya zama sayyidu to da ka dai waɗannan kalmomi su ne ma'anar kalmar sayyidu abinda wannan yake nunawa ko ba ita kalmar sayidun ba kaɗai da duk sauran ma'anoninta ba a gaya wa kunafiki ba a gaya wa wani fandararren mutum an gane ko domin idan kai haka kamar kana tarwijinsa ne tarwiji shine tallata shi mutumin da aka tabbatar wannan fandararren mutum ne ba mutumin arziki bane ba mutumin kirki bane kuma a ganka kana ce masa ranka ya dade yalla to idan kai haka ya zama kana mai tallansa ya zama kana tallansa kamar yadda na faɗa in ba a babubbukan da muka faɗa a baya ba babin da'awa ila dan ya fahimta ko dan waɗanda suke karkashin su fahimta Allah ya san Fir'auna ba zai fahimta ba amma me yasa yace a girmama shi dan a zaizaye masa jama'a a kwashi saboda su a tunanin su na maguzanci in baka girmama shugabansu ba to ba za su ga girman ka ba kai ma to annabi musa ya yi ta girmama fir'auna ne dan sauran banu isra'il da sauran kiftawa su fahimci annabi musa ba hasadan mulki yake wa fir'auna ba ba faɗa yake da zatin fir'auna ba gaskiya yake so ya bayyana na fata an fahimci wannan to wannan shine da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ko kuka saba kuka yi abin da aka ce ka ku yi na girmama mutanen banza to ku sani kun ta Allah domin kun yi abin da Allah baya so kalmar Fakad asqattum Rabba azza wa kun saba wa ubangijinku dr abdulkadir ifa ya ce ma'anahu abinda kalmar take nufi izya kun sayyidan in wannan mutumin da kuka ce wa shugaba ya zama shugaban ne da gaske wajabat da'atuhu wanda dole a bi shi wa zalika mujibul li suqtillah wannan kuma ya jawo fushin Allah subhanahu wata'ala wa qila a wani kaulin an ce arada annakum bi hadha qawli aghdabtum rabbakum abinda manzo Allah yake nufi in kuka faɗa haka wannan faɗar kawai ya ja muku fushin Allah shi Allah yana fushi yaga ana yaban mutanen banza ba tare da wata maslaha ba an gane ko rawahu abu daud imamu abu daud ya rawaito wannan hadisi bi isnadin sahihin da sanadi ingantacce babi na shida babu karahati sabbil humma babun da yake bayani akan ba a son zagin zazzabi ko kuma dukkan wata cuta an gane ko ba a son zagin cuta Allah ya ɗora ma ciwon kai ka zagi ciwon kan ba a so Allah ya dora ma ciwon hannu ka zagi ciwon hannun ba a so duk wani ciwo ba a son me zaginsa kai ko da bai same ka ba kawai a tsantsar shi kadai ka zage shi to ba a son zagin ciwo saboda mai na farko ai ciwo bai da ikon kansa ba wata cuta a duniya da ta isa ta tashi da kanta ta zaɓuwa na cikin mutane ta haushi babu ita duk wata cuta da kaga ta kama wani umarni Allah ya bata to yanzu idan ka zage ta dan ta kama ka ko ta kama wani yanzu wa kake zagi abinda baka sani ba kamar zagin wanda ka aiko ta fa kake wannan shine hikima ta farko da aka ce kar mu zagi cuta hikima ta biyo saboda ita cutar ko da kai kana kallanta a matsayin cuta to alheri ce a tare da kai saboda duk wata cuta da za ta samu ɗan adam a duniya musamman musulmi alheri ce ka sani ko baka sani ba domin zunubin ka ake kankare maka to yanzu kankare zunubi alheri ne ko ba alheri bane alheri ne yanzu kamar a makaranta ne malami ya cika ka da karatu ya nunnuna maka formuloli ka kasa bacci saboda ka rike waɗannan formulolin ka zo ka yi jarabawa ka ci sai ka ce malamin nan bai da tausayi bai da imani a'a san ka yake yi amma yanzu ba za ka gane ƙaunar ba sai lokacin da ka iya ilimin kuma ka zo kana amfani da shi sai ka gane ashe wannan abin da malam ya mana na haɗa mana aiki da tsora mana eh, eh, assignment da kaza ashe baƙi ba ne so ne kamar ɗalibi ne a makaranta ya laifi a dake shi ko baya son karatu a dake shi don ya iya ko bai iya ba a dake shi don ya iya a farko shi zai ga kamar me ƙiyayya ce ba ƙiyayya so soyayya ce ba za ka gane soyayya ba sai lokacin da kai ne ka iya kake cin moriyar da kanka za ka dawo kana Allah sarki malam wani ashe bakinmu yake ba ko uba ne ya daki ɗansa dan ya daidai sai ka girma kai ma ka haihu in naka yi ba daidai ba kada ka sai ka tuna ashe lokacin da baba yake duka na baki ba ne so ne so yake in gyaru ni ma ga abin ya dawo kaina wannan dai da ire-iren su shine abin da ya kamata mu fahimta shi yasa aka hana zagin cuta dan kawai wani ya ce kai to ya ma za a yi haka ciwon kan duk zafin sa ba zan dan tsine ma ba an gane wannan domin yanzu da zamu zauna babu cuta to matsalar inda take ga mai hankali fa za mu je lahira akwai matsala shi yasa magabata na kwarai idan mutum ya wata ɗaya bai yi wani cuta ba bai gamu da wata asara ba bai to tsorata suke yi anya ku Allah ba ta lala yake mana ba saboda ka'idar ɗaya ce dole ne sai an yi ta ko a kama ka a duniya a wanke ma zunuban ko a tara maka je lahira ka ɗauka to wanne fa alheri ai wanda a wanke ka a duniya to magabata da suka fahimci Allah ta wannan fuskar su duk abin da Allah ya yi musu alheri suke ɗaukar sa to amma mu ne har muke ɗaukar cewa anya ku Allah yana son mu Allah anya ku kaza kullum ba sa'a da kayi sati kana cuta sai kai ta neman ta yaya za a warke ko ta bala'i ko ta hanyar daidai ko ta hanyar ba daidai ba amma kaga magabata na kwarai akwai waɗanda kwata-kwata an san ba sa neman magani idan ban manta ba ɗaya daga cikin sahabbai ko salman al-farisi ko abu musa ko wani dai daga cikin sahabbai shi baya shan magani amma sani kwata-kwata baya shan magani wata rana aka ce wata dabba mai cizo ta cije shi sai babarsa ta rantse sai ya sha magani aka je aka nemo mai magani. ana yi masa maganin yana kuka sai suke tambaya to wai raɗaɗin maganin ne an san shi jarumi ne raɗaɗin maganin ne waɗanda suka san shi suka ce wallahi ba raɗaɗin maganin ba ne kukan babarsa ta rantse sai an masa magani ne shi kuma asali baya yi da haka takaicin da yake ba zai iya cewa ba za a yi maganin ba saboda uwarsa ta rantse don ya kubutar da ita amma kuma zuciyarsa ba ta so saboda manzo Allah ya faɗi cikin bayan Allah da za su shiga aljanna ta farar ɗaya ba bincike ba hisabi ba komai waɗanda ko rashin lafiya suka yi ba sa shan magani saboda tsabar tawakkali ga Allah sun yadda shi ya dora shi zai iya yayewa ba su ma yadda da tasirin magani ba su imanin su ya wuce wannan domin manzo Allah ya faɗa a hadisin shafa'a ya ce Allah ya nuna min al'ummata mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab ba hisabi ba uquba sai sahabbai suka tambayi annabi su waye waɗannan domin su kullum suna so su ji aikin alheri don su koyi su waye waɗannan sai manzo Allah bai ce da wani da wani ba sai ba da sifofi sai ce humul lazina la yastarquna wa la yataqayyaruna wa la yaktahuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne waɗanda ba sa tofi ba sa neman a yi musu tofi ba sa zuwa a yi musu operation ba sa canfi wani abu ya same su sai wani ne ya sa musu hannu a'a wa ala rabbihim yatawakkaluna su ga Allah suke dogaro da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kawai sai ya tashi ya shiga gida ya bar sahabbai suna ta tattaunawa to kaza kaza kaza kaza kaza kaza to da ka waɗanda suka ji irin wannan falalar daga cikin sahabbai da yawan su sai suka ɗauka in dai suna rashin lafiya ba shan magani amma fa ya ɗan uwa ba ci aka shan magani laifi bane ba manzo Allah yake ta dawo ibadallah ku sha magani bayan Allah fa inna Allah ma anzala da'an illa wa qad anzala lahu shifa Allah bai taba saukar da cuta ba sai da ya saukar mata da magani to amma wani himmarsa da imaninsa ya kai ni ya kai shi baya ta magani kawai yana kallon inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'una bahaushe kuma yace inda wani ya rawa ya samu kuɗi wani yayi sai ya sha duka yanzu ko yanzu ne aka yi wuni ɗaya ana azumi ba a ci ba gobe ma aka ce a ɗore jiba aka ce a ɗora to za ka fara gane jarumai da kuma jarumai yawa za ka gane wanda zai kai da wanda ba zai kai ba wasu za a yadda su a hanya to in ka kai in ka san imanin ka bai kai ba ce yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da kai a kansa na imani la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in ka ji ba za ka iya ba tafi ka sha fanadol amma wani himmarsa ta wuce fanadol ba faradar yake kallo ba ladan da zai samu na juriyar da in yayi kuma zai iya jurewa to wannan shine da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a zagi ciwon kai ko zazzabi ko dukkan wani dangin cuta saboda abin da na faɗa mana guda biyu dan kada zagin ya koma ga wanda ya turo su kuma dan kai ma baka sani ba amfani ne a gare ka to ko bai kamata ba a ce abin da kake amfana da shi kuma ka zage shi shi yasa yanzu da Allah zai ɗauke duk wata cuta a duniya ba amfanuwa muka yi ba cutuwa muka yi a matsayinmu na musulmai domin yanzu duk zunubin da muka yi ko daidai da kan allura ne mala'iku rubuta suke sai an je lahira za a yi skirinin to amma da yawan zunuban da muke a duniya in an je lahira ba za a yi skirinin ba wani zazzabin da kai na kwana biyu ya rafke maka zunuban da kai na sati ɗaya da aka an shafe su an wuce wajen in an je lahira ko cin zancen ba za a yi ba sai dai kawai a ce maka da ka yi laifi makin laifin kaza ne amma kuma kayi zazzabi shi kuma makinsa kaza ne sai aka yi gware sai suka rushe shi kenan yanzu wuce wannan shi ne kaga kenan alheri ne in ba mu sani ba hadisi mai lamba ta 1742 an jabirin radiyallahu anhu daga jabirin dan abdullahi Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dakala ala ummi sa'ib annabi ya shiga wajen wata mata 'yar madina ana kiranta umar sa'ibi au ummul musayyibi ko kuma ana ce da ita ummul musayyibi wasu malamai suka ce dubbin ana gaya mata domin shi sunan sa'ibu din da sunan musayyibu din kusan duk abu ɗaya ne da aka wasu sai su ce mata ummus sa'ib wasu kuma su ce mata ummul musayyib kamar a hausa ne a ce uwar ɗan biyu da kuma uwar tagwai ai da abu ɗaya ne tagwai ana nufin yan biyu yan biyu ana nufin tagwai da ana faɗar wannan to da wasu su ce mata ummu sa'ib wasu su ce mata ummul musayyib faqala sai manzo Allah ya da ita malaki ya ummu sa'ib me ke damun ki ne yace ummu sa'ibi aw ya ummul musayyibi ko kuma ummul musayyibi to zifina naga kina makarkata kina rawar dari an gane ko ma'ana alamar tana zazzabi tana rawar dari kuma ga shi ba sanyi ake ba sai annabi ya ce me ya same ki me yake damun ki qalat sai ta ce alhumma zazzabi ne yake damuna la barakallahu fiha kada Allah ya masa albarka to su kalmar la barakallahu fika a larabci kalma ce da take nuna zagi zagi ce duk da alafazin ba zagi ba ne amma su in sun faɗa mummunan abu suke nufi domin asalin kalmar barak daga albarakatu ne albarakatu shi a ziyadatu wan nama ƙaruwa da haɓaka shine albarakatu albarka to duk abin da larabawa suka ce kar Allah ya masa albarka ma'ana Allah ya lalata shi shine ma'anar labarakan labarakallahu ha. zagi ne amma ba da lafazi ba sai dai da ma'ana an gane ko to kuma wannan sai ya nuna mana ashe zagi ba shine kadai dan abu kaza kaza ba a'a da yawa wani yana ɗauka in aka ce wani ya zagi wani ana nufin ya ce masa dan abu kaza kaza ko ya taba babansa ko ya taba babansa ba haka bane ba duk kalmar da take nuna cin mutunci tana iya ɗauka ma'anar ne zagi shi yasa Allah subhanahu wata'ala a hadisi kudusi yace dan adam yana zagin sa shin zagin da mutane suke wa Allah suna taba uba ko uwa ai Allah bai da uwa bai da uwa lam yalid wa lam yulad amma suna jingina masa tawaya na kasu koma baya da haka ubangiji subhanahu wata'ala yace yasubbu ibn adam wa laysa lahu zalik dan adam yana zagi na kuma bai kamata yi min haka ba yana cewa ni ba zan iya dawo da shi ba ubangiji yake alhali ni nayi shi da farko kaga jingina wa Allah ta waya ubangiji ya ce zagi ne da haka zagi ba sai kadai an taba uwa ko an taba uba ba duk wani abin da yake nuna tawaya ko koma baya ko cin fuska ga wanda bai dace ka yi wa ba shi ma wannan menene zagi ne to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tace la barakallahu fiha kada Allah yayi wa zazzabi albarka fa sai annabi ce, la tusibbi la alhumma kada ki zagi zazzabi a nan ba za ka ce kawai sai zazzabi ba duk wata cuta domin a nan saboda zazzabi kaɗai take yi shi yasa aka ce kake zagi zazzabi amma banda zazzaɓi, akwai cututtuka da yawa su ma ba a zagin su saboda duk abin iri ɗaya ne duk cuta sunanta cuta to da haka ce yake kada ki zagi zazzabi fa ha domin ita cuta tuzhibu khataya bani adam tana tafiyar da zanuban dan adam a lokacin da kake zazzabi ko kake ciwon kai ko kake wani ciwo ko ma wani iri ne a matsayinka na mai imani ka ake kankare maka to yanzu idan ka zagi cutar kamar ca kake a daina kankare zuzzuban zaka so haka za ka so haka ba sai dai za ka so Allah ya sauƙaƙa maka shi Allah a cikin falalarsa zai iya sauƙaƙa maka zazzaɓin kuma ya kankare maka zunubai da yawa daidai da na in zazzaɓin ya yi zafi mu fahimci Allah da kyau kada wani ya ji an ce to ai an ce zazzaɓi yana kankare zunubi sai kuma ya addu'a ce to Allah ƙaro a shi Allah ba a yi masa wannan tsaurin idan ba a yi wa Allah wannan tsaurin idan yau ko malamin ka ne a makaranta kai laifi yana dukan ka sai ka juya baya ka ce ƙara da kima wannan mutunta ce ko wulakanta ce laƙanta shi yasa iyaye suna da wani abu idan iyaye suna dukan ɗa in ya gudu to ya girmama su ba za mu a ci gaba da dukan ba amma kun san iyayen hausawa suna da wani abu in ana dukan ɗa ya ƙi guduwa to har shakka ake akan anya kuɗan naka ne saboda wai ɗa naka na halal ba wai tsoron bulalarka kawai yake ba yana jin girmanka da kwarjininka to ɗa ya tsaya ya ƙeƙashe kana ta dukan sai ke tafiya a asalin al'ada hausa ana sa kwashin mark anya ɗansa ne kuwa amma fa ba ca ne ku yi aiki da wannan ka'idar ba ana dai faɗar ta a ƙasar hausa kamar shege ne a wajen mata ko kun ga asalin shege ɗan da aka samu cikinsa ba ta hanyar aure ba wannan a wajen wanda bai san asalin shege ba kenan amma asalin hausan aka ce shege musamman a wajen mata ne suke nufi da shege ɗan da aka sadu da uwarsa ba ranar girkinta ba mutum ne yake da mata biyu to ranar da ba girkin wance ba sai ya shiga ɗakin ta ya sadu da ita to in ta samu ciki a wajen asalin typical hausawan mata wannan shine shege to amma kai ka ce mashege ana shege da aure ne to wannan shine to da haka dai abinda nake nuna mana ta wannan bangaren duk da cewa Allah subhanahu wata'ala yana kankare mana zunubai ta hanyar dora mana musibu amma ba daidai bane kuma mu roki musibin ba a yin haka in kana cikin musiba duk da Allah yana kankare maka zunubi da ita amma ka nemi ya sauƙaƙa maka domin shi Allah ba a yi masa tsageranci ba ka cewa Allah Allah ji kaina in ka ga dama manzo Allah ce kar ku ga wa Allah haka yafi karfin wannan domin in yace ba zai ji kan naka ba sai ni shi Allah ba a kai ba a kai game da shi ma'ana ba a hada shi da wani a ce yayi dan wani yafi karfin wannan kuma cikin rahamarsa zai iya gafarta ma ba tare da ya dora ma musibar ba da haka kullun ka roki saukin Allah dan inda gaske din Allah ya doro ma bala'i ba za ka iya ba ba za ka iya ba ma farkata ba ka cewa Allah ka ji kaina in ka ga dama ko Allah karo min zunubin dan ka kara yan yafe min zunubin karo eh, eh, min azaba dan ka kara yafe min zunubin a'a Allah yafe min zunubin ko babu azaba Allah zai iya yanzu duk zunubin ka in Allah ya ce ya goge ya yafe bai ragu da komai ba duk laifin da kai in ya dauke ka ya sa ka aljanna shi bai ragu da komai ba to kaga ku ka roki rahamarsa da gafararsa wannan shi fi maka sauki kuma shine abin da za ka iya to da haka manzo Allah ya ce domin shi zunubi ko eh, domin shi ciwo ko cuta yana tafiyar da zunuban dan adam Allah ya sanya su su zama sababi da dalili wanda da su yake kankara zunuban bayi da haka anan Dr. Abdulkadir Irfan ya ce wal muradu bil khataya huna abinda ake nufi da zunubai anan as-sagair kananan zunubai kananan zunubai so da dama cututtuka sukan zamo sanadiyar wanke su da kankare su ya ce dunal kaba'ir banda manya manyan zunubai kam su su sai an tuba sai an daina sai an yi nadama an gane ko amma ƙananan zunubai masu yawa wanda ba mu ma san adadin su ba sai ka yi su bila adadin ba tare da ka sani ba to waɗannan su ne irin ƙananan jarrabawoyi na rayuwa da Allah yake ɗora wa mutum sai rinka kankare masa su kama yuzhibul kiru khabasal hadidi manzo ya ce kamar yadda zigazigi yake tafiyar da tsatsan bakin karfe yanzu karfe ne zaka gan shi bakin kirin yayi tsatsa da an sa shi a cikin zigazigi an hura wuta ta ci shi sai kaga ya dawo fes yana kyalli to irin yadda zigazigi ko wuta take wanke bakin karfe daga tsatsa to haka zunubai suke wanke haka cuta take wanke mutum daga zunubansa ko rashin lafiya take kankarewa mutum zunubansa rawahu muslim imam muslim rawaito wannan hadisi kalmar tuzabbifina kina makarkata ai ta taharrakina harakatan sari'a kina ta kadawa kadawa ta gaggawa wa ma'anahu abin nufi tarta'idu tana raurawa ko tana rawaddari wa huwa bi dammi ta'i shine tuzabb zifina da yi wa ta'un ɗin bamma wa bi zayil mukarrara kuma da zayin wacce an maimaita guda biyu zaf zifina ko walfa al-mukarrara da kuma fa'un wacce aka maimaita ita ma su zafzifina wa ruya aidan bir al mukarrara wal qafaini kuma an rawaito da ra'un guda biyu da qafun guda biyu a madadin tu zafzifina to dukkanin su in ka karanta duk ma'anar ɗaya ne ana nuna min lokaci yayi kuma da ban gashi mun zo gaba ka farkon bani ko za mu dakata haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh